Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A makonni biyu da suka gabata, mun kawo muku yadda shirin ilimin manya ke gudana a jihohin Kano da Sokoto da ke Najeriya. da yadda ɗaliban da ke samun horo ke bayani kan ci gaban da ake samu. A shirin da ya gabata, mun yi muku alkawarin kawo muku shugaban hukumar kula da ilimin manya na gwamnatin tarayya, Farfesa Abba Abubakar Haladu, kan shirin da suke na inganta wannan aiki da kuma tabbatar da cewar mutane da dama sun ci moriyarsa. Yau a cikin wannan shiri, Farfesa Abubakar Haladu ya yi mana bayani kan muhimmancin samun ilimi da kuma ƙoƙarin da suke na ganin 'yan Najeriya miliyan 60 da ba su iya karatu da rubutu ba sun ci amfanin wannan shiri. Da farko dai abin da ya kamata a jama'a su sani shine a ƙasashen Afirka kuma musamman babbar uwa Najeriya na daga cikin ƙasashen duniya da yawan jama'a suke karuwa sosai kuma ana fama da matsaloli na mutane da dama wa 'yan ƙasa waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba wadda shi kuma iya karatu da rubutu shine mataki na farko da zai ba al'umma dama ta sami ilimi shi kuma ilimi shine yake yi wa al'umma jagora ta sami ci gaba a kowane ɓangare na rayuwa ana zaton cewar akwai kimanin 'yan najeriya miliyan sittin. waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba sannan akwai yara ƙanana kimanin miliyan goma sha uku da rabi waɗanda ya kamata a ce suna zuwa makarantu amma ba sa zuwa to kaga babbar matsala ce a ɓangaren ci gaban al'umma kuma za a iya cewa da dama daga cikin matsalolin ci gaba da najeriya take fuskanta yana da alaka da mutane da dama 'yan ƙasa da ba su da ilimi domin ba za su samu damar bayar da gudunmawarsu wajen ci gaban ƙasa ba to wannan gadajjen abu ne wanda ya samu cikin shekaru da dama a rayuwar wannan ƙasa saboda dalilai da dama waɗanda wasu mun bayyana a baya ah, da kuma sauran dalilai. Sabon shugaban hukumar kula da ilimin manyan ya ce tun bayan naɗa shi ya fara ɗaukar matakai daban-daban wajen inganta shirin samar da ilimin kamar haka. To yayin da muka zo dama dai mun zo da masaniyar wannan matsala saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba muka fara ɗaukar matakai na haɗa kan dukkanin masana a wannan ɓangare na ilimin manya da kuma masu ruwa da tsaki domin samar da tsare-tsare ne da za mu tafikar da al'amuran a yaƙi da jahilci a najeriya da farko mun yi tarurruka muka da dama da ƙwararru muka fitar da kundi wanda zai yi jagora wajen tafikar da al'amuran yaƙi da jahilci ko ilimin manya a ƙasa ga baki ɗaya wadda a turanci muke cewa policy guidelines for mass literacy adult and non-formal education ah, an samar da shi a shekarar da ta gabata an buga shi kuma muna yaɗa shi a tsakankanin dukkanin ma'aikacin gwamnati da sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu da ya kamata a ce suna da kwafe-kwafe na wannan kundi domin yi musu jagora wajen tafika da al'amarin ilimin manya Shehu Malamin ya ce tuni suka fara shirin yin gangami domin janyo hankalin waɗannan mutane miliyan 60 don ganin sun rungumi wannan shiri da ake bisa la'akari da tarin al'ummar ƙasa da ba su da ilimi yana da muhimmanci kwarai da gwamnatin tarayya ta gudanar da gangami na yaƙi da jahilci a ire-iren tallafawa al'umma da take yi a musamman talaka kusan babu wani abu da ya fi wannan muhimmanci saboda haka nan ma muka yi tarurruka da masu ruwa da tsaki muka samar da kundin tsare-tsaren gabatar da gangamin ilimin manya na ƙasa wato a turanci operational plan for a national mass literacy program kuma tuni shi ma wannan kundi an buga shi kuma mun kaiwa mai girman ministan ilimi malam adamu adamu kuma shi ma yana bakin kokarinsa na ganin cewa gwamnatin tarayya ta karbi wannan kundi ta yi na'am da shi kuma an samar da kuɗaɗen da za a yi wannan gangami na yaƙi da jahilci a ƙasa muna sa rai a kafin ƙarshen wannan shekara in allah ya yarda gwamnatin tarayya za ta yi hoɓɓasa na ganin cewa an ɗaura ɗan ba na ainihin gabatar da wannan gangami na yaƙi da jahilci a ƙasa gabaki ɗaya. Rashin littattafan koyar da irin waɗannan mutane na daga cikin matsalolin da ake fuskanta. Sai dai Farfesa Haladu ya ce tuni suka ɗauki mataki a kai. to bayan da muka samar da kundin sai muka shiga tsare-tsaren da kuma samar da dukkanin abubuwan da ake bukata daidai gwargwadon abin da za mu iya na ganin cewar yayin da gwamnatin tarayya za ta gabatar da wannan gangami ya samu nasara kwarai da gaske saboda haka sai muka shiga fafutukar samar da littattafan koyar da karatu da rubutu a matakin farko a harshen ingilishi da harshen hausa da harshen yarobanci da kuma harshen ibo a wannan aiki yayi nisa kwarai da gaske za a iya cewa kusan nan da wata ɗayan allah yadda za mu kammala wannan aiki sannan kuma mu ci gaba da sauran harasa musamman manya-manyan harasa da suka biyo bayan waɗannan ta yadda yayin da aka fara wannan gangami kowane ɓangaren al'umma zai samu wadatattun littattafan karatu koyar da karatu da rubutu sannan sauran kayayyakin aiki da ya kamata a ce za a yi amfani da su su ma mun zayyana su mun tabbatar da ga tsare-tsaren da ya kamata a yi ga yadda ya kamata su kasance farfesa abba haladu ya ce tuni suka fara koyarwa na gwaji a wasu jihohin najeriya domin nuna wa jama'a tasirin shirin mun yi kokari kuma na ainihin yin gwaji na yadda gangamin yaƙi da jahilcin ya kamata ya kasance saboda haka sai muka ce to bara mu fara gwadawa da buɗe azuzuwa a jihohi a wadda a shekarar da ta gabata muka buɗe azuzuwa 21 a kowace jiha na koyar da ilimin manya aka samar da kayayyakin aiki kuma aka biya malaman da suka rika koyarwa a waɗannan azuzuwa mun tattara bayanai na ire-iren yadda wannan shiri ya tafi domin mu ga irin darussan da za mu koya sannan a wannan shekarar kuma sai muka ce to bara mu yi kuma da ƙungiyoyi masu zaman kansu su ma muka ware azuzuwa a nan ba da jimawa ba za a fara koyarwa su ma mu ga waɗanne irin ci gaba za a samu waɗanne irin matsaloli za a samu domin a kauce ma matsalolin yayin da aka zo babban gangami na ƙasa ga baki ɗaya. sau tari irin wannan shiri na samar da ilimi kan kaucewa masu ruwa da tsaki wajen ganin ya samu nasara nasara saboda haka mun tambayi shehu malamin ko ya suke tafiya da irin waɗannan mutane da zo mu mun yi ƙoƙarin haɗa kan dukkanin masu ruwa da tsaki musamman a shugabannin hukumomin yada ilimin manya na jihohi mun yi tarurruka da dama domin ganin cewar sun fahimci ire-iren tsare-tsaren da ake da shi a ƙasa kuma su ma a tayar da su a tsimi domin a tabbatar da cewar yayin da duk wannan shiri ya zo an samu nasara domin su ne suke a jihohi su ne suke a kusa da jama'a suna da muhimmanci kwarai ga dukkanin wani shirye-shirye da gwamnatin tarayya za ta bullo da shi saboda haka su ma mun yi tarurruka da dama domin wayar musu da kai da kuma ilmantar da su da kuma jawo su a jaka waɗannan suna kaɗan daga cikin tsare-tsaren da muke gudanarwa tattaunawa domin a tabbatar da cewar an samu nasara na al'amarin yaƙi da zahirci a ƙasa da kuma yada ilimin manya da. Farfesa Yakubu Magaji Azare malami ne a jami'ar Bayero da ke Kano kuma ya mana tsokaci kan muhimmancin shirin samar da ilimin. to alhamdulillahi kullum kokarin da ake yi ɗin shine a ga cewa su manya an waɗanda ba su samu damar samun ilimi musamman na zamani ba lokacin ƙuruciyarsu an yi kokari an nuna musu hakan ɗin idan muka duba za mu ga cewa yau kullum ana ta maganar cewa babu yara ba sa zuwa makaranta ba sa suna fita daga makarantu akwai yara da yawa musamman mu a bangaren mu na arewacin kasan nan ana kuka da rashin shigar yara makarantu to wannan bai rasa nasaba da cewa su kansu iyayen nasu ba su samu wannan ilimin ba saboda haka ba su san mahimmancinsa ba ba su fahimce shi ba ballantana kuma har su dage wajen yadda 'ya'yansu za su samu wannan ilimin to a shi kenan idan har hukuma za ta dage wajen su kansu iyayen a wayar musu da kai su yaƙi jahilcin wannan karatu da na zamani dinnan to wannan zai taimaka matuƙa gaya wajen yadda su ma za su yi ƙoƙarin ganin cewa 'ya'yansu sun amfana da wannan abin. farfesa azar ya ce har mata suna da gajiyar da za su ci a cikin wannan shiri uh, to shi sha'ani na ilimin ya mace muhimmin abu ne wato idan ka ilimantar da namiji ka ilimantar da shi ne amma idan ka ilimantar da mace ka ilimantar da al'umma baki daya saboda ita mace ita ce a gida ita ce take tarbiyyantar da yara ita ce take cusa ɗabi'u na gari a yara ita ce mai kula da gida yayin da magidanta suka fita suka yi fafutukar rayuwa to iliminta yana da muhimmanci wajen tarbiyyar yara da tafiyar da gida da shi kansa tafiyar da mai gida. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri. Da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. A madadin Farfesa Abba Abubakar Haladu da Farfesa Yakubu Magaji Azare da sashen Hausa na Radio France International da kuma wakilanmu Muhammad Sani Abubakar da Abubakar Abdulkadir ɗan gambo. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.